ta na je na yi yanzu hajiya a ce muka waya da ita da haka yanzu ai ma wata sabuwa in je in caca ta min bayani tunda har an riga an gama raba aibi na bikin nan an rarraba goro bai kamata a fasa auren nan ba amma yanzu shi har su ya yanke ba zai aure ta ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a sakamakon haka shine ta yanke hukunci ta mai da auren ga ke shugura Yanda ke za a yi wannan auren inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haba mama ya za ki yi wannan magana ya ma za su yi wannan tunanin <laughs> zara fa 'yar uwata ce fa uwa ɗaya uba ɗaya ya za a yi a ce wai mijinta da zai aure ta a satin nan shi zai aure ni ni kaina ina ganin hakan shi shine mu. yanzu yadda aka ɗau wannan kwaram ɗin maganar a cikin garin nan idan aka zo aka ɗaura auren da shi kin ga an toshe bakin mutane amma in ba haka ba matsalar za ta yi mana yawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mama yar uwa ta ce Allah <laughs> ka mu mafita da gaggawa ya Allah <laughs> Aminu alaikum salam malam na wuni malam ina gajiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan Allah ya sa ka shine mafi alkhairi a gare mu gaba eh yanzu muka gama waya da ita akan wancan magana Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi Allah ya sa kan shine daidai ka karasu na gode me yake faruwa kuma wata sabuwa in ji hajiya ce suka yi magana da shi baban ku wai ta yanke shawara da a zo a yi wannan abu a ce an fasa shi harisun yanzu kuma shi zai aure shi yayin harisun shi zai aure ta amma mama ya za a yi haka in dai haka ne to mana me zai hana shi ya aure ta ni na haƙura zan auri yayan nasa amma wannan maganan da suke gaskiya bai kamata a ce an mana haka ba wannan ai sai zara ta ga kaman cin amana ne ko ya za a yi shi yayan shi ya zo ya aure ta ni kuma kane ya aure ni bayan da da ita ake soyayya gaskiya wannan lamarin bai yi ba mama a musu magana ni kai na hakan da aka yi ina ganin zai fi mana sutura saboda duk shirin 'yan sa ido dai an haɗa an ɗaura auren ku kuku biyu su matan su biyu ba lallai a fahimci da ba aka ɗaura ba haka za mu yi haƙuri duka mu rungumi wannan ƙaddarar da ubangiji ya ɗora mana ita jarraba ta ko'ina tana zuwa bawa allah ya sa mutum ya jarrabawa mu yi haƙuri gaba ɗayanmu Thank you. dama yanzu nake cewa na gama wayan nan zan kira ka yanzun nan na gama magana da mutanen gidan malam shehu yanzu na na yanke wani shawara me zai hana ka auri ita zara zara zo eh na zara dai da zara dai zara dai da ka sani hajiya na ga zaran ba ita ce Wata da shi har zai aura ba izo yake bayanin cewar ga halinta ya fasa aurenta kuma yanzu ni sajiya sai a ci kuma aure ta me laifinta ƙarya ne fa sharri fa aka yi mata abaja yanzu don in gama zaman jira na kuma sai in aure tuburariya wace irin hauka take yi a turu aka sa ta balle ka cewa an daure ta a turu wani tuburariya wai me yasa kake wannan girman kan ne kai ba aiki ba baka sana'a baka aiki kai ba ofis din ba kai ba kasuwancin ba ita kwazaran nan tana sana'a dan tana zuwa aiki kaga ai kai da dama ka ce ma wannan ai tubus tubus ne ma sunan wata gyada ko to kai dai me to ni na riga na gama yanke wannan hukunci kuma yanzu muka gama magana da iyayenta sun riga sun ce za su an baka gaba ɗaya za a haɗa ku ku yi aure kai da haris ga kuma wanda zai musa min ka ji wani zance kawai abinda ba ku tabbatar ba ku ce ku ce za ku kafa shi a kota ku ce shi ne ki san baƙin cikin da ke damuna ba. Wai a ce wannan matar wai in tambaye ki libina menene haulatu ta gaza har da matan nan ta je ta auro wannan yarinya ni fa anti da a ci yayi haulatu haris take so ba wannan mara aikin nan ba ta ya za ta ji tana neman wanda ma ko aikin ne baya da Ba ki sani ba ni duk da babu biyu bakin ciki na kenan a ce ta auri wannan din ma ni alhamdulillah a ce duka duk biyu babu ko daya kai kuma haka ne anti tun da na ga kin damuwa da haka zan taya ki wannan yakin a gidan nan sai na hana matar shi zaman lafiya sai na hana su sukuni a cikin wannan gidan kai yata Allah miki albarka amin alhamdulillah da yanda kike haka haulata take wallahi da mun yaƙe su ai dole sai ta zauna a gidan nan ai anti ina tabbatar miki kin haifi ƴaƴan halak Allah miki albarka haka nake so yau ban da ma abin sa anti me abin gani a wannan abin so kai so kai kiga ta tana wuce kin ga daga jaka sai ta bi zaro aikin ke su ta sa musu ma. Amarya, amarya, amarya. amarya ya na ga ba baki farin ciki da wannan abun kuma yau rana ce ta farin ciki a gare mu farin ciki tambayar ta ma kake ya bana farin ciki bayan mijin yayata yanzu nake kallon a matsayin mijina shine kake tunanin zan yi farin ciki ba ya yake ba mijinki ne tunda ai ba a riga an ɗaura ba da kamar an riga an ɗaura aure ne sai ki kalli ni a matsayin mijin yanki amma yanzu mijinki ne rabona ne dama abin da nake so ne nake bukata kuma gashi na same shi dama can kai dan tsammanin gafara me kake magana a kai ne ni fa kwata-kwata fa na bara jin tsoron naka fa ya kake wannan kalaman na anya ko kai mutum ne sosai ma kuwa ɗan adam ne mai mutum allah sarki yayata an gama cutanta da aikinta da komai ɗinta yanzu gaba ɗaya an sa ta yi watsi da shi na san yanzu tana can zaune tana kuka mu dai wallahi an cuce mu gaba ɗayan mu wallahi an cuce mu ki kwantar da hankalinki ya jagirta aura mutumin kirki ne shi ma kuma in ne miki alfahari da yaya jabir za ta ji daɗin zama da shi ɗari bisa ɗari shi ya jabir ɗin mai ya taka eh ban da yawo da takarda mai ya sani ko sana'a yi ba shi da shi ya je ya ɗauko 'yar mutane ya raba ta da sana'a wai kana magana ya zabir mutumin kirki ne to kirkin eh, nashi za ta rinka ci ne to ba gani ba ai ba wani abin damuwa ba ne duk wani abu da ake bukata ake takama da shi tun da ina nan an ina ga mai sauki ne in Allah ya yarda amarya mu da an cuce mu an gama da rayuwar mu. haɗuwar jini haɗuwar jini haɗuwar jini haɗuwar jini haɗuwar jini haɗuwar jini game da auren jabir muna kamata ya yarinyar nan a ce ta je ta yi istibra'i tukun a ɗaura aure shi kenan kuma sai a ɗaura aure ba istibra'i this is wrong ke abin da ke tafi da ke kenan ai ta nake kin zo ne ki taya ni murna ai ni ba san ana auren ƴaƴana ai ni ba san ta munafunci kika ɗauko kika zo kike faɗa ba waye gaya miki abin da ya faru kenan ashe ba muna kika zo ki taya ni sun zo ki zira mu magana hajiya wannan ba faɗan magana ba ne zancen gaskiya ne au hakin tabbatar akan kan ki aka yi bayan sharri aka yi mata to ya aura sai me hajiya wannan zance ne na ƙa'ida musulunci ta je ta yi istibra'i tukun a zo a ɗaura aure Allahu akubar sannu malama sannu ustaziya ke kin san wannan ai malaman ne ji suke faɗa to an ɗaura sai ki ce me sai menene to sai me kuma zai faru waɗanda suka yi na gaske ma so miliyan nawa aka ɗaura auren balle wannan sharri aka yi sharri ai in ka ji ana faɗan abu to mutum ya aikata in bai aikata ba ba yadda za a yi a masa sharrin to ina kyautata zaton ma da sa hannunki a cikin wannan maganar sharrin da aka yi mata ni din kuma kwarai kuwa ga faɗan gaskiya ga zahiri shikenan shari'a musuluncin an bar shi eh an bata sai me ah. nace an bari in ke kike ƙonawa ki ƙona su To, shi kenan kuma. Ya, amma dai har da Allah saurara wai me ba ki karfin gwiwa haka kurin kika shigo cikin rayuwata ni ma ba ni da amsar wannan tambayar kina da wannan amsar domin haka kurin kin san wanda zai aure ki dan me za a fasa aurensa da ke ni kuma a kamin ke dan me wannan kuma umarnin iyaye muka bi dala saurara ai da ke akai shawara me yasa da suka miki talla na kika karba sai kice ba ki yi ni ba shirya aure yanzu ba kawai don a ruguza min tsarin rayuwata wannan ai cuta ce a kan me ina rika na saba rayuwata ni kadai ba yanzu na shirya zan yi wannan auren bane abin da ne abin da nake tunanin yi nan gaba haka kuma yanzu nan sai a canja min rayuwa da ke biki san ni ba ban san ki ba kawai daga gaya miki sai ki karba ki shigo gidan kawai dai dan an san ina da biyayya bayan da zan yi ne kawai amma ta yaya za a yi min wannan ɗanyen aikin sai ka ce a zamanin jahiliya kawai ba a ga mutum ba kawai sai a zo ya aure ni a ƙudin dino a kamun sai da aka samu matsala sannan ni za a kamun ya kamata ki sani so haɗuwar jini ne ta jinin bai haɗu da naki ba ta haka ba za ki taɓa samun abin da ke so a cikin gidan nan ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallahi ya hakuri ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da ake mun a gidan nan ya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 Allah.